أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول عن نفسي ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخنة ولا مخنة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيب الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة ولا كبيرة ولا كثيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة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

ودم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أما بعد ɗan uwa iyaye mata da muka haɗu a wannan farfajiya a cikin wannan masallaci mai albarka a shi Allah subhanahu Ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu damar haduwa wannan masallaci wato masallacin juma'a masallacin sarkin kabi al-sama'ila muhammadu mera da ke wannan unguwar ta sabon garin bariki a cikin garin argungu Allah subhanahu wata'ala ya sake ba mu damar haɗuwa a wannan rana mai albarka ranar sha tara ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da nawa ga wata yau na? yau muna ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya alhamdulillah kwana biyu da suka gabata shehin malami wato alarama adamu nuhu ya gabata mana da karatu muna addu'a Allah ya saka wa malam da yi, to alhamdulillah yau mun samu ziyarar iyayenmu mata shugabanni na kungiyoyin mata daban-daban da suka zo tare da mu da kuma wato shugabanni na kungiyar women in da'awa akwai shugaban in da'awa ta jihar kebbi hajiya rabi da kuma sakatariya hajiya maryam da sauran su da suka rakayo su wannan wurin domin kawo ziyara ta musamman wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci ne musu addu'a Allah ya saka musu da alheri sannan har kullun muna ƙara kira zuwa ga iyaye mata da suka so ƙungiyoyin mata da cewa a ci gaba da jan hankalin mata ana karantar da su game da abin da ya shahi addininsu akwai ababen da mu maza ba ma iya gaya mu, amma ku a matsayinku na mata mata ne ku jinsi guda ne kuna iya gaya mu. sannan muna ƙara kira ga ƙungiyoyi na mata baki ɗaya da kuma iyaye mata da muke tare da su cewa a mai da hankali ga abin da ya shafi muhimmancin ilimi ilimin ɗiyama ce wani abu ne mai matuƙar muhimmanci a kula da abin da ya shafi iliminta na addinin musulunci a kula da abin da ya shafi iliminta na zamani wanda muke cewa ilimin boko wannan ilimin da kuka gani duka guda biyu su ne ababen da za su haska kama kowane mutum rayuwa ta yi rayuwarsa ta yi kyau ba za ka haɗa mutumin da ya yi karatun arbiya kaɗai ba tare da ya yi karatun boko ba rayuwa ba za ta zama ɗaya ba sannan ba za ka haɗa mutumin da shi ko ya karanci boko kaɗai bai karanci addini ba shi ma rayuwa ba za ta zama ɗaya ba da haka alhamdulillah akwai iyayenmu fulani da muke tare da kuna alhamdulillah duka an fahimci da abubuwa suke kuna iya kokari wajen sanya 'ya'yanku su yi karatu wannan abu ne mai kyau alal akalla akwai buƙatar ya mace a ba ta kulawa ga karatunta ko da kan school a ce wannan abu ne da yake da matuƙar muhimmanci domin rashin karatun ya mace yana haddasa masa matsaloli masu da yawa so da yawa wasu abubuwa da za ka ga sun taso cikin unguwarku ko a cikin garinku sai a zo a ce ana neman mai qualification iri kaza idan ba ki da wannan abin akwai matsala kuna zuwa asibiti so da yawa za ka ga kira son ci magana da likita ba za ki iya wata magana da shi ba akwai abubuwan da za a ba su a ce ana so a rubuta ko a cika wani abu idan ba ka da karatun nan za ka shiga matsala saboda muna kira ga iyaye mata su yi kokari su kula da abin da ya shahi ilimin ƴaƴan su daina wasa da ilimin 'ya'yansu ilimin nan kowane bangare a kula da wannan ilimin ilimin su na boko ilimin su na addini muna da ayoyi da yawa na alkur'ani da suka yi magana a kan kulawa da muhimmancin ilimi gaba ɗai kowane irin ilimi Allah subhanahu wa ta'ala da ya cikin Qur'ani ya yi magana cewa ikira kai karatu an rama karanta aya bismillahir rahmanir rahim اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقه اقرأ وربك الأكرم نعم وإن وإن وإن سورة wannan sura din tana magana ne akan muhimmanci ilimi kada mutum ya dauka da an kace ilimi ana nufin kawai ilimin dai addini duk wani abu na ilimi koya ma 'ya'ya sana'a koya musu ilimi duk wannan abu ne mai matsar muhimmanci kuma duk yadda ta tashi bata samu ilimi ba to za ta tashi tana jin ta kace iyayenta a wata rana an taɓa samun wani yaro duk da abin da ya ba kyau ya je cikin abokaninsa ana magana sai wani matsala ta taso da ilimi shine sai aka ce masa jahilin banza ne wanda bai san komai ba wannan yaron rai ne ya ɓaci bai san lokacin da ya zo ya yi ma mahaifinsa wato baƙaƙen maganganu amma da bugu ba shi ne aka tambaye ta so me yasa ya wannan yace abin da yasa ya haka rai ne ya ɓaci in ya shiga cikin yara wari ne sai ana ta goranta mai ya karatu ba ana ce bai jahil to ai shi yana ganin wayan neman masa iyayen iyayensa suka sai masa jahilci domin da sun sami makaranta da haka ba ta faru gare shi to da haka duk mutum da ba ta samu sai karatu ba tana cikin kurce ta za ta yi cizon ɗaya akwai wasu abubuwa da za su yi ta tasowa da ilimi na wasu abubuwa da ake neman masu ilimi in ba shi da shi akwai matsala saboda ka muna kira gare ku da babban murya iyaye mata ku tashi tsaye ku kula da karatu iyayen wannan abu ne mai matukar muhimmanci kada a yi wasa da ilimi kada a yi wargi da ilimi kowa ya tashi ya tsaye ɗanai ya yi karatu kowa ya tashi tsaye ya sa ɗansa ya yi karatu an gane ku wannan abu ne mai muhimmanci kada ka bar yaron ka baya da ilimi sai wannan abin ya haddasa da wata matsala tsakanin ku da kai da shi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya mana jagora iyaye mata kuma jagorori shugabanni na kungiyoyi kungiyoyi na da'awa M1 FAM1 da sauran duka kungiyoyin mata kuma ku ƙara sa ƙaimi irin ƙoƙarin da kuke yi ku ƙara ga wanda kuke yi mun sani kuna shiga ƙauyuka domin wayar da iyaye mata akan sanin muhimmanci ilimi to ku ci gaba da yi wannan abin za ku haɗu da sakamako da gurin Allah bi hada wa ta Allah shi mana jagora a jiya idan ba amanta ba muna cikin suratul baqara malam yayi karatu akan abin da ya shafi ayoyin da suka yi magana akan ne ba wani uzuri ne ya same ni ba lahiya talau na daina na dan canza yawo a canza murya mutum yana jan wani mutum ya gundure shi wani lokaci amma an canza yawo an canza murya an canza salon magana sai ka ɗan ji wani ɗanɗano an gane ku shi yasa nake to bari ɗan jaye muku shi kuma ya zo ya kun hwana da kun ga yayi mana magana akan ayoyin da suke magana akan riba an yi fashin baki sosai akan abin da ya shafi wato matsalar riba iya dai kawai akwai magana da aka yi ana magana game da bayar da kuɗi domin a baka abinci inda wasu malamai ka ganin wai shi ma yana yin shigowa cikin daga mu wata daga cikin wannan kun fahimce ni misali ni na ina noman shinkafa sai na zo na ce ki ba ni kuɗi naira dubu takwas zan ba ki buhun shinkafa don haka ki ba ni naira dubu tamanin zan ba ki buhun shinkafa guda goma akan nawa nawa kenan na'am ba ku buga ba dubu takwas takwas sai ce ina so ku bani ki bani dubu tamanin in ka ka shinkawa ta zo zan ba ki buhu goma irin wannan malamai suka ce shi ake kira salari daidai yake da sako ko sauki kun gane daidai yake da salari riba ba ta shigowa wannan wuri ga inda riba za ta shigo su waɗanda ka cewa a ba su kuɗi su ne wani lokaci marasa mutunci marasa gaskiya marasa kin Allah menene kin Allah su sai lokaci yayi sai mutum ya ga yana sai da buhun shinkawa naira dubu goma sha biyar awan da ya yi shinkawa ba za ta wata dubu tara ba ko goma sai ga shinkawa ana sai da ita dubu goma sha biyar kamar yankin Niger eh ina da ai amma mamu mai ta ya kai sha biyar to sai su ga idan sun ka baka ita dubu buhu goma a kan dubu takwas takwas ka kware su sun manta wancan lokacin kudin kima gare su eh sai su zo su yi dubara sai su ce to hajiya yanzu babu shinkafa ko kuma mun ga ɗauka shinkafa na da wahala amma abin da nan nawa na kin bani dubu tamanin to hajiya ga dubu ɗari ke ku sai ki tsallake ke ciri ba ba ki ciri ba ba an kai ga bala'i don an sake shirin ko to aji ke ba mu kudin dubu biyu dubu goma sha shidda amma dai yanzu ga dubu ishirin to waɗannan dubu biyu da an kafa da ka samu sunan su riba idan sun ka shiga dubu cikin dubu takwas ɗin na laki na halar za su lalata su ka ɗebe musu albarka saraka duk wanda ya zo da wannan dasisar karku ya tsanci galibi kasuwanci ne da ake yi da mata don haka shi yasa na ƙara bayani a kan wannan ba laifi ne ba idan mutum na so a bashi kuɗin buhu a bashi in kaya da shi kana da abinci abin da shari'a ke nema ga irin buhun da nake so ga irin nau'in shinkawa da nake so kuma ga lokacin da nake buƙatar a bani ita wani lokaci ne ana tsara a girbe ta nan da wata biyu to ana fara girbi a bani kada a ce mini a'a sai ta rani sai ta damina in ta rani mun kai magana ta rani za a ba ta noman rani in ta noman damina za a ba ta za a ba ni alawun sai inda wata kaddara ta samu mutum sai ta toke ga mun yi noman damina ne amma kuma kaddara ta sa an yi mamakon ruwa shinkawa ta lalace amma ki yi haƙuri in Allah ya guda mana kaka shinkawa zan ba ki buhun uku da ki ba da kuɗi kaza to yin wannan ba laifi ba ne amma tsakani da Allah su ne ba su da gaskiya su masu ansa kuɗin kuma duk wanda ya ba ki kuɗi ya ba ya dubu ki dubu takwas shin da ki ba ya dubu takwas ga ƙa'ida ne an kai tuniki shinkawa ke ni ki ba ya ɗaba shinkawa ki ba shi ba kuɗi kun kai ba sai ba ki dubu goma to nan nan na matsala saboda ba ta rashin kuɗi kun kai sai ce a ya ce ni shinkawa ta sai ga ba kuɗi mun kai magana in ba ka iya ba ni buhun shinkawa to ba na dubu na takwas ka je can da dubun ka biyu wayanda ka tsara don kai tai amma ba an yi ɗayan ba ƙari man sake dadi amma kake an shi kuɗi domin in ki an shi kuɗi kamar daidai yake da wanda yake da kuɗi sabbi naira dubu wato takwas ke ku kina da naira dubu goma hannunki ya ce kawo min dubinki goma in ba ki dubu takwas sabbi don ki je ki yi liki ga sallah ko ki yi gama sallah duk da suke Allah ya sa mu dace saboda irin wannan ababen sai mun yi takatsantsan mun kiyaye an yi magana game da abin da shi mu'amalar bashi kun ji tsarin da Allah ya tsara idan za a kulla mu'amalar bashi to ga shari'ar Allah ga duka to amma tambaya me matsayin malamai game da bashi ina son in ci bashi malama um, malama barki misali ina son yi mu'amala ta bani kuɗi naira dubu ɗari biyu bashi sai malama barki ta ce alhamdulillah yanzu babu wata matsala malam ba sai mun rubuta ba abinda ɗaya nake so dai a zaɗi shekaru ba sai mun rubuta ba shin ita rubuta wannan wajibi na malamai suka ce mustahabi ba wajibi na shin mata hankalin ku ya dawo ne rubutawa wajibi ne ba wajibi ba mustahabi amma a da ishe in za ka ba mutum bashi duk da akwai aminci tsakani na da ni da malama ba ba ta tsammanin in yaudare ta ko ba haka ba bai ma yiwa abuna wanda an da wahala to amma a daɗi shegu to wanda ke zama shaida na wa malin naira dubu ɗari uku kuma alƙawarin da muka yi da ni da shi shine in Allah ya gwada mana watan hudu na wata shekara daidai wato ɗaya gare shi ko watan biyar daidai ɗaya ga watan biyar na wata shekara zai kawo ta to wannan babu ne ko da ba a rubuta kuwa daga kucewa lalle lalle sai a rubuta a to ai ba wai maganar an yi ba shaidun suna da mahimmanci yanzu misali sai da sallama miki gida nace ɗaliba za ki ci da Allah hajiya a ranar dubu ɗari sai kace to malam a yi haƙuri malam bari ga yaro na nan in kire ya zama shaida shi ina son gaskiya don mi zan ganin laifi a to wannan ba gaskiya ba ce ba daidai na mutum ya ce bai son a kawai shi da ai kai da za ka ɗauka ya kamata kai ma da kanka da a da shaidu shaidun nan kai kana da shaidunka shi shi na da nahi shi wanda ka zama shaida na ci bashin malama balki su dubu ɗari ke kuma wanda ka zama shaida malam ya ci bashi na dubu ɗari ko da ba a rubuta ba a yi haka da ya hana amma rubutawa ba dole ba Allah ya sa gani Allah Allah ya ce wa in kuntum ala safarin bismillahir rahmanir rahim فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم bayan da Allah ya yi mana bayani a kan abin da ya sahi mu'amalar bashi sai Allah ya ce waɗin kuntum ala safari idan kun kasance a kan halin tafiya ai ay na, kuna matafiya wata tadayantum kuma kuna son ku kulla mu'amala ta bashi kuna ji kuna cikin halin tafiya kuna son mu'amala ta bashi tsakaninku da ku da junanku walam tajidu katiban ba ku samu mai rubutawa to abinda za ku yi farihanun maqbuda sai a bayar da jingina wato karɓaɓɓiya ga wani abin da aka amince da shi sai ka ba mutum wani abu a matsayin jingina tunda ana cikin halin tafiya kuma babu wanda zai rubutawa tunda ana cikin halin tafiya to abin da za ku yi madadin yanzu a bada da bashi to sai a yi mu'amalar mai jingina ina da dun masu abin da an suke ce to abin da annan yanzu malam ga waya ta wayan nan tana dubu talatin to ba na dubu ishirin ka rike waya ko ba na dubu ishirin ka rike wayan nan in mun koma gida in ba ka dubu ka ishirin ka ba ni waya nan idan ana cikin halin halin tafiya an gane ku malam cewa bayyana sunna kuma sunna annabi Muhammad ta yi bayanin jawazun rahama fil hadar kuma ya halatta a yi jingina ko da ana cikin halin zaman gida wato ita matsalar jingina ba cikin halin tafiya ne ake ba da abu jingina ko da cikin halin zaman gida ba halin tafiya ba kina iya ba wata jingina wato akwai daɗi ka ba mutum jingina misali kina da wani abu mai tsada kina da fridge guda biyu kina son ta baki kuɗi dubu arba'in ga firis ɗin ki alal aƙalla ya kai dubu sittin sai ka ce wanda ce na ga firis ɗina ina son in baki ta aji ina son in baki firis ɗin da ki aji ki bani naira dubu arba'in in nan mayar miki da kuɗin ki sai ki bani firis kuma na yadda ki ci gaba da mu'amala da firis ɗin nan gudun rashin aiki shi na iya hawa da matsala amma ban yadda a yi unwani da shi ga tutar ba in wuce sa tutar wani abu ya samu tsala to ga kuɗi na za ki ba da cikin kuɗi na naira dubu ashirin madadin dubu arba'in sannan firisti na ban ana sa mai nama do in ana sa nama yana isa da matsala ban yadda ba saboda haka ga shi ki rike hannun su ci gaba da mu'amala lokacin azumi ne kina iya sa kankara ki fesuwa? kina iya duk wata mu'amala da ake ki sa ruwa da sauransu amma bai yadda a sa nama ba ko bai yadda a sa wani abu mai karye ba ko bai yadda a sa kibi lokacin da za a kira kankara ba ko bai yadda a yi kaza ba ki sa wata sharuɗa ga kayan ki sai ki ba ta ya halatta ta ci gallar wannan abin ita kuma kuma ba ki da damar cewa to gallar da ta ci ta ba ki wannan bayan sallah da safi biyu ko bayan sallah babba sai ki kawo masa kuɗin ta dubu arba'in sai ta baki firish ɗin ki yadda ki ba ta shi a duba laya ta sanda za ki ba ta ga layar shi lau a ba komi layar lau ita ku kasa saba ma ka'ida wadda ta baki in ko ya gama da wata illa bayan ke ba ta to kanin ki an shi firish ɗin ki ba ta dubu arba'in ɗayan biyu ko dai a zo a yi kire mai gyara nawa matsalar gada birki na ya samu wurin ta zai ci sai mai gyara ya ce to gaskiyar magana ya ta mutu nawa tukunya take tukunya abinda take naira dubu bakwai to shi ke nan yanzu bari in baki naira dubu talatin da uku in ta da firistina in ta tukunya saboda wurin da tukunya ta samu ko kuma a'a ke ki je ki siyo min tukunya ki sami in ki sami ni a zo a gwada firist ya koma normal babu wata matsala sai in zo ya ɗashi firistina in ba ki kuɗin dubu arba'in da shi ba musulunci ya da wannan shi kira ne mu'amala ta jingina ka ba mutum wani abu ya aji in abin da ana iya amfani da shi wanda yana ilalace in ba a amfani da shi ba firis yanzu an ka aje firis ku da na kasan baya ku da amma ka in firis ya yi wata uku a daina ya samu matsala ko bai samu na yana ya samu to kenan sai an yi amfani da shi to amma yanzu misali kamar in ba mutum wannan makirtuwa in shiga ga din nan sai aka fi ta shi makirfan ɗin nan in shekara guda ya yi a jawarinsa yana samun matsala to kakai yi da shi a je ɗai sai yadda ya ce ran da na kawo ma kuɗinka sai ka bana kuma wani lokaci akwai umarni cikin wannan saboda shi mutum ya san cewa ba wai haka ɗai ka zo ya ba ko ba aro ya ba dukiyar ka na hannu ne to musulunci ya yarda da wani jama'a mun gane ku malace wa ma wujudin katib tare da samun mai rubutu ko da akwai mai rubutun in ana cikin halin ya ko ga mai rubutu ya halatta da abar da gina ba da an gane yau Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'd idan sashen su suka yarda da sashi tsakanin wanda zai cin bashi da wanda za a ba bashi kowa ya yarda da wani ana cikin halin tsiya to haka ne fa in adala ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi ismu min amanata in na yadda da ki tunda muna cikin halin tahiya na amince da ki ka kulawa halin tahiya na yadda da ce yadda da Na ce to ga ba ni kaza aro ba ni bakin ke yadda da ni shikenan babu da ni sai ki ba ni koda ba tare da an ba da wata jinkina bayan an nuna ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi wanda ya addin da tumin amanata wanda aka amince ma ya tabbatar da ya bayar da amanata an bashi wani ya kan Rabba rabbahu fi adai ya ji tsoron Allah wajen bayar da amanar abin da aka bashi sana ce wala ta kasu shahada kada ku ɓoye shaida idza du'itum li iqamatiha idan an kiraye ku wajen bayar da shaidar iza du'itu yayin da aka kiraye ku ku bayar da shaidar nan to kada ku ki zuwa wato yadda ka ki zuwa ka ba da an da ka zama shaida in dai ka da abinci haramun na ka zuwa kamar yanzu a ce ga wani abu ya faru cikin gidan ke gasar da ta ɗauko yuka tsakani da Allah ta zo ta ce yanzu wancan abin da kimin da ya daina ta ce o oh, arami ne miki bari yi miki ubanai ta sayu ka ta carka miki taggar ki inna lafi wa inna ilaihi raji la ilaha to in ta kama a je kotu dole ka sai ki da shaida tsakani da Allah abin da ke gani in ko shaidan nan na iya saki zauna gidan yari shekara guda ya hankuri ki je ki da shaidan nan ke san ke sauke farallan da aka dora amma a zo a kire ki wancan hanyar ki ina na san wada ni ka ina jin ta kire sunanta ni kan na juya to da ta kire sunanta lokacin me take da shi hannunta a ne ban san abin da hannunta to ke koyar shaida ke ya haram jama'a muna ji ko Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yaktumha wanda ya koya bayar da shaida fa innahu asimun qalbi lalle shi ya saba ma zuciyarsa mala yace usar bi bizikr an keɓance zuciya da ambato li'annahu malikul a'aba saboda zuciya ita ce sarkin gabbai ita zuciya duk gabbanka ta mallake su ita ce shugabansu wa annahu mahallu shahada kuma shine bagiran ba da shaida wa li'annahu idza atamma tabi'ahu gairu idan shaida ta tabbata daga zuciya to duk sauran gabbai suna da ya an gane wa yu'aqabu alaihi mu'aqabatul wato asimin sai awa mutum ukuba irin ukuba ta masu aikata zalimi wallahu bima ta'maluna alim kuma Allah subhanahu wata'ala daga da abin da kuke aikatawa Allah alimun ne masani da gaba sai Allah ya ce lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tudu ma fi أنفسكم أو ذقوه يحاسبكم به الله نعم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يشي لله ما في السماوات وما في الأرض wato mallakar Allah ne halittar Allah ne bayi ne na Allah ma fi samawati wa ma fi duk abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasai milkan wa khalqan wa ajidan fala yakhfa shay'un an ilmihi ba wani abin da ke koyuwa daga ilimin Allah jama'a komai kai komai na ya Allah subhanahu yana da masaniya ga wannan abu Allah ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum idan kuka bayyana ai wa in tuzhiru ma fi anfusikum idan kuka bayyana abin da ke cikin rayukanku mina su'i na mumuna abu wal azama alai da kullu niyya akan shi fa abaitum ada ash-shahada ko ki bayar da shaida ala haqiqatiha akan haqiqaninta aw tughfuhu ko kun ka boye ai kun ka koyi to yuhasibukum Allah zai muku hisabi ba mana ji duk abinda kun ka bayyana ko kun ka koyi Allah subhanahu wata'ala yuhasibukum zai muku hisabi alama aqfaitum min azumi, azami wal itiqad al na abinda kuka kudurce na niyya da kuma abinda wato kuka yi na kudurci kudurcen ala zalika wa yukhbirukum bihi Allah kuma Allah zai baku labarin wannan duk abin da kun kai Allah subhanahu ta'ala zai baku wannan labarin yawmal qiyama ranar kiyama wa yaghfiru liman yasha Allah subhanahu ta'ala yana yin gafara ga wanda yake so fa yaghfiru liman yasha'ul maghfirata lahu Allah na gawara ga wanda yake son yi wa gawara to amma me ke janyo samun gawar Ubangiji. Jama'a, Allah yana yin gafara ga bayi ne ko? Eh, to amma mi ke jawo wa Allah yawa bawa gafar. Mala cewa sababu ha, dalilin da ka sa Allah ba bawa gafara, na ɗaya, ittiba'u Shi shine biyan umarnin Allah. Kina so Allah ya miki gafara? Kina son ki haɗu da rahamar Ubangiji? duk wani umarni da Allah subhanahu wata'ala ya bayar cikin abin da kike iyawa to ki yi kokari ki wannan abu shine yace wato ittiba'ul awamirihi biya umarnin Allah minha daga ko cikin biya umarnin Allah akwai ada'u fitimani shahada bayar da rashin koya sheda inda alhadisu ilaiha lokacin da bukata ta kama wal fi'lani bi raf'in sai cewa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala mai cikakken iko ne akan komai wa daga cikin ikon da Allah yake da shi muhasabatukum Allah yana da ikon da zai muku hisabi a ranar kiyama jama'a ku sani kowa ya zama cikin shiri wallahi akwai hisabi wallahi akwai hisabi in za mu yi abin ƙwarai mu yi in za mu yi mugunta mu yi in za mu yi kissa mu yi wallahi akwai hisabi wannan magana tana da bantsu wannan magana tana da jirgici akwai hisabi Allah subhanahu wata'ala zai yi mana hisabi ma'anar hisabi zai ƙididdiga mana ayyukan wannan yana daga cikin abin da ake so kowane mutum ya dinga yi wa kansa hisabi gabanin aimai hisabi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasibu anfusakum abla an tuhasab ku dinga wa kanku kididdiga ayyukanku gabanin a kididdiga muku aiki yanzu misali tun tashin ki daga barci cikin dare me ki gabatar na alheri ko na sharri kilita ba bayan ke gama ke yi sabon me fi ke yi kaza daga nan sai mi na yi kaza daga nan sai ya zama na ko da biro an ka ba kina ya rubuta duk abin da ke to sai ki dawo to kaza na alheri ne kaza na mugunta ne kaza na alheri ne kaza na mugunta ne kenan yinin ganau ko daren ganau mugunta ta ta alheri na yawa to wani wannan sai ki tashi tun da ke san daren ki ke yi mugunta da rana sai ki yawaita ibada don ta zama ta cika miki jifin fannin da ke da daddare in ku da rana ki mugunta da daddare sai ki tashi ki ayyukan alkhairi don me ta cika miki gifin muguntar da ke cikin dare akwai hisabi kowanne mai zama cikin shiri wallahi akwai hisabi duk wanda zai alheri ya alheri wanda zai mugunta ya ci gaba da yi zai ga sakamakon wannan mugunta wa minhu muhasabatukum wa jazaukum kuma Allah zai yi muku sakamakon zai ba ku sakamakon aikin Allah tun nan duniya yake baka sakamakon wani aiki na duk ayyukan da muka yi tun nan duniya wani aiki za ki ga sakamako ne an gane ku? Wafihi fihi tahdidun liman yaktumu shahada mala a cikin wannan magana da Allah ya yi cewa wato Allah zai yi hisabi a cikin wannan akwai tsoratarwa liman yaktumu shahada ga wanda ka ɗabi'ar ɓoye ba da shaida wata ana zuwa a ce ana buɗe police station ne ne wahala ne kuma ke sa abin da ke sannan ke sa abin da yawa ana neman ki ba da shi da ke ki ba da shida ki ke ki ba da shi. abin da ki sani mijin ke zo ya dauke ki ke wani abin da ki sani tsakanin ki da Allah ba abin da za a yi ke wani abin da ki sani sai a tafi ki koma wa ki gida sai an sake fada ki in an neman kuma ki ce ki ba da shi da don Allah an gane in huwa min babu tahlili ma harrama Allah saboda ko ya shaida kina daga cikin babin halatta abin da Allah ya haramta kun gane in kake ba da shaida Allah ya halatta ba da shaida kace ba ka bayarwa kenan ka ka haramta ma kanka abinda Allah ya yi ya halatta ma walidhalika aqafa shahadatu zur ala ibadatul awsan wannan shi yasa sai aka liƙa, wato shahadatu zur shaida ƙarya ala ibadatul awsan aka ce da mai yin da ƙarya da mai bautar gumaka duk da ɗan dan mana da dan jimma kun ku sa akwai su wata kawai za ta je ta ba da shaidar ƙarya to ranar kiyama ce mai ba da shaidar zuka samalle ki shirya ma ranar kiyama da da mai bautar gumsu tare za ku tashi gashi gata ta yi shirka ta yi tsari ta yi bokanci kuna tashi sai shiga sahun ku guda ta ce ya aka ce a ah, to ai tare ake ai tare ake tun duniya tunda ke kina ba da shaidar ƙarya don neman wani ɗan romu don tana uwar ki don za ta ba ki wani abu eh, don tana uwarki don tana ki, don tana ƙaunar ki, ta zo ta kitsa magana ta ce abinda na kafa wanta wallahi jibi akwai kunya wallahi jibi in ba ki sai ba ki yi bayanin ga na rance da Allah sai sai dai wani Allah ne don Allah wanda ke zo ki bayani yi musu bayanin abin nan ke za ka za za ki ce to lalle kina iya zuwa alƙalin haida da daɗin bakinki amma za ki je inda Allah ki koyi ta rage daɗi ga wuta ga aljanna zaɓi guda eh gani ga wuta ga aljanna zaɓi guda wuta kika so to ba da shaidar ƙarya ki shige ta aljanna kika so in kitta sai ka ce to assalamu alaikum magana gaskiya jama'a wanda shiryawa na sayi da ni ta ce in zo in ce kaza in ce kaza ba gaskiya ne sai ki dawo ke gama ke wani ƙarya ce ta kai ba haka ke ba ki sa an yi abu da jama'a yanzu mun waye gari har masu ce da ƙarya akwai waɗanda biyan su aka su je kotu a yi jinga da su a yi jinga da su cewa hili kaza ko gona kaza ta tuwa ne da ni da wane da wane lokacin kakansu na nan wanka sai an kai kaza an ka kulla kaza shi wane shi ya sai sama kakan suwa ne an kai kuma ka karya ta zuwa za ka kun niki da kai da su ka ɗauke su su je kotu su ba da shaidar ƙarya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ambata shaidar karya cikin manyan kaba'ira Allah ya kare an gane ku mala ya ce Allah ya ce fastanibur rijista min al-awsani sai ce mi dalik mm. wa man yu'azzim hurumati llahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih mm. wa uhillat lakum al-an'amu illa ma yutla 'alaykum na'am فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور Mm. Allah ya ce bin rijista min al’autan, ku nisanci ƙazanta daga gumaka ma'ana ku daina bauta ma gumaka sai Allah kuma kuma bu ƙaula zuwur ku nisanci zuka ta malle ku nisanci abin abinda ba yi ba kice hanyar ku nisanci wani. so da ya ku iyaye mata ina kira gare ku da babban murya mu ji tsoron Allah su hana wata ala mu ɗabbaƙar da gaskiya a bayan Allah shi mana jagora na san za ku so ku yi tambaya akwai tambayoyin da ya kamata ku dinga yi ko da ba ku rubuto ba in suna da alaƙa da karatu za su haka karatu kuma ba laihina ba a yi su ai yanzu na yi magana akan muhimmancin karatun ɗiyamaci ko ba haka ba ni abinda ka bani mamaki shin kai don me za ka cewa matakka ba za ta yi karatu ba amma kuma abin da mata ba za ta yi karatu amma ɗaya ka sai karatu ita mata ka ba ɗaya wani ta ba tambaya kuna da ba ɗaya wani ta ba amma ka ce kai ɗaya ka ba ta karatu ko ko mata ka ba ta wani shekara iya dai kawai abin da annan ni wanda nake so in wada mu akwai yarinyar da bai dace a ce an bari mata wata ko firamare ba saboda wani dalili me dalilin yarinya ta gama tambaɗewa da lalacewa tun firamare ne idan ka tura ta secondary school me za a yi ƙara halaka za yi irin wannan kina da damar ki dakatar da ita ki ɗauke ta ki kai wani wuri in za a yi masa auren sai auren ko da ta girma ta tambaye ki dalili kina faɗa masa ke kin lala da ke ce ki ɗauko mini jagoro wahalar duniya to ƙara in yi miki aure wannan shine galibi wasu daga cikin mutanen ƙauyakan daga ai yani alama ta yi ciki su firamare wata ko firamare mace sai kun tare ku ku ba wa ɗiyanku dama ka bayar da su yi karatu karatun nan da muhimmanci su ko ɗiyanku ku koya masa kamun kai wallahi in ka kalli yaran mu ɗiyanmu ba su da tarbiyya su ba su da kamun kai yarinya in ka ga alaƙarta da cosmet ɗinta alaƙarta da met ɗinta sai ka ce mata da miji ku dibi yanzu makarantun nan da ake hada maza da mata abin da ka faru sai hada dai wani yan maza santa ma da su wai sun sallama gida wai wanda suka sallama mu sai ta garka sai ta zama hira ana kaskewa ya a dini ku nadartar da ɗiyan ku su zama na tsatsun ɗiya masu kamun sannan yaro idan ya yi karatu yana iya karatu bai dogara da namiji sai ya taimaka ba to ko ina yana iza shi karatu amma in yaro bai da ƙoƙari bai da basira bai da kamun kai to wannan akwai haɗari a ce sai shi ka eh Allah ya sa mu gani abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yare mana Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro na san akwai tambayoyi da aka rubuto sai a karanta waɗannan tambayoyi muna ba ku hankuri wasu lokuta za ga mun dan ƙara mintuna kafin mu har sai da uzuri muna ganin in zo da wurwuri in dai ba da dura ba don muhara cikin lokaci amma kasancewa in wata lalura ta bijiro yana sa kun ga an dan ƙara lokaci sai ku yi hankuri muna ba ku hankuri akan wannan Allah shi muna jagora na